ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل إن الوصاية بالتقوى اقتداء برب العزة والجلال حيث وصانا الأولين منا والآخرين بتقوى الله فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد امتن على المؤمنين بنعمة الإيمان فقال بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله لا يمن إلا بنعمة عظيمة إن الله تعالى لا يمن عباده إلا بنعمة عظيمة وفضل كبير فنعمة الإيمان ليس ثمة نعمة أعظم منها فإن الإيمان هو الذي يحقق للإنسان الغاية التي من أجلها خلق ويجيب عليه عن أسئلة هي أمهات الأسئلة يجيب عنه من أين أتى وإلى أين يذهب ولأجل ماذا خلق وماذا يفعل في هذه الحياة الدنيا والأجوبة عن هذه الأسئلة هي التي تخرج الإنسان من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام فهذا يدلنا على عزة نعمة الإيمان والمعرفة بهذه النعمة تجعل منا أن نسعى لمعاهدة الإيمان وتذكير أنفسنا بما يحقق لنا هذا الإيمان ويحفظه من الإضمحلال والنقصان فإن الإيمان بطبيعته كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ثم إن الإيمان هو الذي يبني من المؤمن شخصية متزنة راقية ويبني من أمة الإيمان أمة متحضرة متوازنة متقدمة في جميع خصال التقدم قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فاسعوا عباد الله إلى تحقيق الإيمان في قلوبكم فإن الله تعالى أمركم بذلك ما أنكم مؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وتعلموا عباد الله شعب الإيمان التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وبتحقيق وبمعرفة هذه الشعب وتحقيقها يتم زيادة الإيمان في الإنسان ونسأل الله تعالى أن يتم علينا بإيمان كامل ثم احفظوا احذروا من الأمور التي تنقص الإيمان وهي المعاصي وأكبرها الإعراض عن الله بالكفران وعدم الإيمان به وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين, حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ذي الفضل العظيم والمنة الجليلة أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى باين الله مجزء الله جل وعلا ita ce wasiyar Allah ga mutane ga bani adam na farkon su da na karshen su Allah ya ce mun yi mun yi wasici ga waɗanda suka gabace ku muka wanda muka ba su littafi ku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah idan kuma kuka butulce to abin da ke cikin sama da kasa na Allah ne shi shi kadai kuma Allah mawadaci ne abin yabo ne ko kun yabe shi ko ba ku yabe shi ba Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa muminai ya tunatar da mu cewar Allah shi ne ya yi mana ni'ima ya mana baiwa ike goranta mana cewa ya shiryar da mu ya zuwa ga imani inda mun kasance masu gaskiya ne wannan ya wajaba musan girman wannan ni'ima da Allah ya mana gorinta Allah ba zai goranta mana ba sai da ni'ima wadda take babu kamata. to ita ce wannan ni'ima ita ce ni'imar imani imani babu kamarsa a wannan rayuwa da Allah ya ya albarkance mu da shi ya sanya mu cikin ahlul iman domin imani shine yake tabbatar mu da mutum menene ma'anar rayuwarsa a wannan duniya imani shine yake ba shi ansa akan tambayoyi da suke babu ba inda zai samu ansa sai a cikin imani daga ina kake kai dan adam ina za ka tafi me ya kawo ka nan me ya sa ma aka halicce ka me ya sa aka yi halitta ga baki daya menene hikimar wannan rayuwa me ya sa kake ganin abubuwan da kake gani na tasarrufi a cikin halitta ba ka samun amsa akan waɗannan tambayoyi ce a cikin imani kuma dukkan ɗan adam amsa ta waɗannan tambayoyi abinda yake shagaltar da shi kenan mu da Allah ya ba mu imani ba mu san irin duhun waɗanda ba su da imani suke a ciki ba saboda rashin amsan wannan tambayoyi amsar da muke da imani ya sanya mana na waɗannan tambayoyi shine ya fitar da muminai daga cikin dufai zuwa ga haske daga cikin kuncin duniya ya zuwa ga yalwar duniya da yalwar lahira daga bautar bayi ya zuwa ga bautar ubangijin bayi daga zalincin addinai ya zuwa ga adalcin musulunci samun bayani akan waɗannan tambayoyi shine yake sanya musulmi mai imani mumini ya fi ƙarfin abautar da shi in ba ga Allah ba kuma shine yake gina masa yake gina masa ɗabi'a da hali maɗaukaki wanda ya sifantu da gaskiya da tsoron Allah babu masu gaskiya ta hakika in ba muminai ba babu masu tsoron Allah da hakika in ba muminai ba kamar yadda Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir ya zuwa ga karshen ayar inda yace ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne kaɗai waɗanda suka yi gaskiya kuma su ne kaɗai masu tsoron Allah to imani shine yake gina ma mumini irin wannan ɗabi'a da wannan hali da wannan matsayi a wannan rayuwa ba za ka samu kamar mumini ba a bayan duniya sannan imani shine yake gina al'umma al'umma wadda take mai kyakkyawar al'ada mai tabbatar da ci gaban ɗan adam kuma mai daidaito tsakanin dukkan abubuwa waɗanda ɓangarorinsu guda biyu ababen zargi ne al'umma wadda ta daidaita tabbatar da maslahar duniya da maslahar lahira da tabbatar da ibadar Allah da kuma kyautata mu'amala ga mutane al'umma wadda take bata mayar da kanta mai ifrati mai sake mai sakwarkwacewa ba ba kuma ta mayar da kanta mai wuce iyaka mai wuce gona da iri ba Allah ya ce ku ne muhimmiyar al'umma da aka fitar da ita ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga mummuna kuna kuma imani da Allah to domin tabbatar da imanin ne Allah ya tare da mu mumine ne ya kira mu da sunan imani kuma ya ce mu imani ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da da littafin da aka saukar ake saukar da shi ga manzansa da kuma littafin da aka saukar da shi gabaninsa tare da imanin ya kira mu kan cewa mu yi imani ma'ana mu tabbata a kansa to wannan yake wajabta mana mu kula mu kiyaye imaninmu mu tsare imaninmu domin shi ɗan imani a ɗabi'arsa ƙaruwa yake yana raguwa yana ƙaruwa da ayyukan ɗa'a yana raguwa da ayyukan sabo to kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shika-shikan imani rassan imani yace imani rassa ne 70 da yan kai ko 60 da yan kai a wata riwaya mafi girman su shine shaidar la ilaha illallah kuma mafi mafi kaskancin su koma bayan su shine ka kawar da cuta daga hanyar bayan Allah kunya ita ma reshe ce daga cikin rassan imani malamai malaman sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana waɗannan wato rassa na imani kamar inda ɗaya daga cikin manyan malaman bijiman malaman hadisi Ibnu hibban a cikin littafinsa da ya tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan rassa na imani domin mu san domin da saninsu da aiki da su shine zamu kiyaye imaninmu sannan kuma mu guji abubuwan da suke tawaye imani mafi girman su kuma shine kafirci kuma mafi girman kafirci shine yanzu wanda yake yaduwa a cikin al'umma na rashin yarda da Allah da ta samuwar Allah da mayar da wannan kan cewa shine burgewa wanda yana ta yatsuwa a tsakankanin samari maza da mata wannan fitinar ita ce take sabbaba mana fitintunu mafi girma a cikin al'ummar to da kiyaye imani za mu guji wannan fitinar mu kiyaye kanmu kuma daga sauran ayyukan sabo waɗanda suke gusar da imani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mazinaci yayin da yake zina baya zina alhali yana da imani mai sata barawo baya yin sata yayin da yake sata alhali yana mumini mai shan giya baya shan giya yayin da yake shan giya alhali yana mumini amma kuma tuba abin bijirarwa ne bayan haka ma'ana ba a rufe ma mutum wanda ya waɗannan abubuwa da suke tafiyar da da suke tawaye imaninsa ba ba a rufe masa kofar tuba ba to mu kiyaye abubuwan da zai tabbatar mana da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mana domin abin da zai gina muke nan a mu kuma shi zai gina mu. Allah madaukakin sarki yayi mana alƙawari babba ya ce muminai maza da mata muminai maza da muminai mata su majibincin sashi ne suna umarni da kyakkyawa suna hani ga barin mummuna suna tsayar da sallah suna ba da zakka kuma suna dawwama akan da'a ga Allah da manzansa waɗannan su ne da sannu Allah zai ji kansu su ne Allah maɗaukakin sarki zai ji kansu kuma Allah mabuwayi ne mai hikima Allah ya yi wannan kyakkyawan alkawari ga mummuna mu kiyaye waɗannan mu zamanto cewa babu abin da ya fi izza a wajenmu irin imaninmu ba abin da ya fi izza a wajenmu irin abin da zai tsare mana abin da ya kawo abin da zai tsare mana imanin namu shine addininmu Allah maɗaukakin sarki ya kuma umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwade sai da mu akan yawaita salati a gare shi a cikin rana irin ta yau ranar juma'a yace ku yawaita salati a gare ni a ranar juma'a da daren juma'a domin ita rana ce wadda take mala'iku suna halartar ta suna shaidarta Allah yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم عليك بال اللهم عليك باليهود البغاة الطاغين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله